إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم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 janar mai ritaya sule barau hafizahullah a nan an gwagwari a cikin garin kwantagora ta jihar Niger. tafsirin ba zai kan kama insha Allah daga kan aya ta da 124 a cikin sura ta biyu mafi tsawon surorin alkur'ani mai girma mafi yawan ayoyi na surorin alkur'ani mai girma surar da ta tattaro kusan abinda ake ce madinin musulunci ba da da kuma shari'a wadda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita hukunce-hukunce kama daga tauhidi zuwa nau'ukan ibada nau'uka na mu'amala kamar su auratayya da kuma cinikayya da yadda ake jihadi a cikin musulunci training ɗin sojoji don gwagwarmayar shekarar addinin musulunci da kuma tawainiya a cikin aikin da Allah ta'ala ya wajabta ma bayi da faɗa da abokan gaba duka ita ce suratul baqara kuma akan kissar ɗaya daga cikin manya-manyan bayan Allah ma'abuta tauhidi imamul hunafa annabin Allah ابراهيم عليه وعلى ربه الصلاه عليه الصلاه والسلام Allah muke roƙo ya shi mana gaba ya nuna mana daidai ba mu yi kwamfin da aiki da ita da ya haɗa da kasancewa tare da mahutanta kamar da muke roƙon sai nuna mana kishiyar haka ya ba mu rufon kawarce mata da ya haɗa. Allah ya ce wa yanzu sala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin وَالْمُرْسَلَاتِ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ kuma ka ambata sa'ad da Allah subhanahu ta'ala ya jarraba manzansa annabi Ibrahim alaihi ya kalimatin da waɗansu dokoki aka umarce shi ya yi waɗansu abubuwa guda goma ba a faɗi mai abubuwan ba amma kuma Allah ta'ala ya ce fa atamma kunna sai ibrahim alaihissalam ya cika wa'annan umarce-umarce da hane-hane guda goma wanda allah subhanahu ya gwada fahimtarsa da kwakwalwarsa da tunaninsa da irin fahimtar da yake ma ubangiji wa ta'ala. qala ta Allah ya ce mai inni ja'iluka lin-nasi imaman hakika zan sanya ka jagora a mutane wannan alkawari ne da Allah ta'ala ya ɗaukar ba kansa zai ma annabi Ibrahim alaihi wannan gata kuma wallahi Allah ya cika wannan alƙawarin sai zama annabi Ibrahim wani bawan Allah ne san kowa sun wanda ya rasa mutanen kirki bayan Allah hai salihai nagartattu suna son annabi Ibrahim alaihi salatu wasalam har ma bara gurbi masu faɗin bin Allah da baki magana ba ta shi cikin zukatansu ba ballantana gaɓoɓinsu su aikata su ma suna waso san Ibrahim suna cewa Ibrahim nasu ne inda dai Allah subhanahu wata'ala ya riga ya raba gaddama ya ce inna aulan nasi bi ibrahim inna aulan nasi bi ibrahim lalladhina ittaba'uhu wa hadha an-nabiy walladhina amanu Allah ta'ala ya ce inna aulan nasi bi ibrahim hakika mafi dacewar mutane kaf ga Ibrahim alaihissalatu wasalam wanda suka fi kowa cancantar a haɗa su da Ibrahim alaihissalatu wasalam Allah ya ce lallazi na taba'u su ne waɗanda suka bi kama tun daga zamaninsa har bayan wucewarsa suna nan suna biye da shi a aƙida ta tauhidi aƙida hanibiya mai kauce makarya zuwa ga gaskiya to wayannan su ne suka cancanta a haɗa su da annabi ibrahim alaihi salatu wassalam sai Allah ya ce to zan san ya kai imam ga mutane Ƙala, sai annabi ibrahim alaihi salatu wassalam ya ce wa min zurriyati ya Allah na roƙonka daga cin zuriya ta ma ka sanya wa'anda za su zama imaman linnas a'immatan daga cikin zuriya ta ma ina roƙon ka sanya waɗanda za su zama jagorori ga mutane wanda kuma wannan bukatar ta Ibrahim Allah ta'ala ya amsa ta amma dai Allah ya ce mashi la yanalu ahadaz zalimina ne kan alƙawari na na daga darajar mutum mai da shi shugaban saura to baya rutsawa da wanda suke azzalimai to dama Ibrahim cikin addu'arsa ya ce wa min zurriyati ka sanya wasu daga cikin zuriya ta zama ayyukan linnasi jagorori ga mutane Allah ta'ala ya ce mashi alkawarinsa na irin wannan daga daraja da yakan yi ma wasu daga cikin bayansa to baya shafar azzalimai Allah ya raba mu da zalunci da sharhi yana cewa fadin Allah ta'ala da ya ce wa la ibrahima rabbuhu bi kalimatin ku ambata ku tuna lokacin da Allah ta'ala ubangijin ibrahim ya rabbi ibrahim da wadansu kalmomi shine bi awamira wa nawahin da waɗansu umarce-umarce da waɗansu hane-hane kallafahu biha wanda Allah ya tsora mai Ibrahim ya ce ya yi su wayannan kalima an zo da suna kira ma nuna ba abebe ne sanannu ga kowa ba shi sa nan a sharhi ce kila mana sikul hajj Mai yawa wayannan kalimat su ne ayyukan hajji wakila kuma ya ce aka kuma sake hasashen cewar almazmazatu walittin shaku wa siwaku wa kasu sharibi wa farko sha'ar ra'ad wa kalmul azafar wa natiful wa halkul aniyati wal khidan walittin ja'a da yi wa wa'annan su ne kalimat dinnan waɗannan abubuwan kamar haka kulturar baki shaƙa ruwa yin asuwaki sannan rage tsayin gashin baki a yanke shi ya zama wato ba askewa tal ba amma dai kullum a rika datse shi ya zama yana ƙasa-ƙasa don kar mutum ya zama wani samanja-samanja hakan na bakin gani ya sha nono ko ya sha abin nan madara shi ke nan a ganta batsai-batsai a kan wato haɓasa wannan babu kyau abu na gaba shi ne farko sha'ar za za ga wa'yansu musamman waɗanda ba musulmi ba ko kuma lalataccen musulmin da duk abin da ya gani ya ba sha'awa ya zurge shi zai ce zai je ya yi za ga suna wani irin aski suna tsaga kansu haka da askin sai a wata ‘yar wato a iya farfada a cikin gashin kai wanda ya haɗa da a aske wani bangare na gashin kai a bar wani ɓangare kama da tukkaye da akan yi ko kuma da yadda samari gayu suke yi sai a aske ƙasa-ƙasan gashin kai zuwa abin da ya shafi goshi ya tafi wajen kunnuwa wajen wuya duk za a aske amma kuma can sama sai a wata wata buka tana harkarta wasu kuma saboda kwarewa ma ko taje kan ba za a yi ba shi ma rashin tajewar wai duk wayewa ne duk cewa ne duk ci gaba ne duk tafiya ne tare da zamani to irin wannan askin haramun ne a cikin shari'ar addinin musulunci sannan wa kalmul azafar da kuma yanke faruta cikin abin da aka umarci annabi ibrahim da shi wa natful ibdi da kuma tsinke gashin hamata shi gashin hamata tsinke shi ake yi sai dai da yake ba kowa ke iyawa ba waɗansu malaman suna ganin manufar musulunci babu takurawa ko kututawa a ciki da haka idan akwai abin da za ka shafa ya zama ya sauƙaƙa maka tsitsige wannan gashin na hamata ba da da ya da jini ba ko kuma kana cici da baki za ka tsitsige cikin sauri kamar wata foda da ake sawa za ka iya askewa cikin tsa za ka iya tsikewa cikin sauƙi wallahu alam suna ganin ka a yi amfani da shi abu na gaba cikin wannan kalima ɗin nan akwai halkul anati aske mara ba tsafta bane ba mutum ya bar marasa dubu-dubu da gashi kowane lokaci hakan nan babu kyau wannan da mata duka da kuma maza sannan abu na gaba shine wal khitan da kuma kaciya kaciya tana da cikin waɗansu mahafin na addinin musulunci wanda galibi maza su ne wannan sunna take gaskata a kansu fiye da yadda yake a wajen mata duk da yake matan ma akwai irin nasu wanda wanda suka san fannin suke yin kaciyar mata duk da a wayewa irin ta zamani suna ganin ƙawayancin haka kuma ba zamani ba Mata wasu daga cikin magabata sun kyamaci wannan sunna ta kaciyar mata ciki ina iya tunawa hada shekul islam ibn taymiyyah rahimahullahu ta'ala yana ganin karhancin yin kaciyar mata amma dai hadisi ya inganta tabbatacce cewa akwai wannan dan cikin addinin musulunci abu na ƙarshe shine walistin ja da kuma tsarki wa'annan su ne ake fahimtar ma'anar kalimat ɗintan da Allah ta'ala ya jarrabi annabinsa annabi Ibrahim da ya yi su, kaje je ka yi waɗansu abubuwa guda goma, ya kuma kama yin waɗannan abubuwan har guda goma ɗin babu kwata a ciki, wanda sai suka dace da yadda Allah ta'ala yake nufi da shi. shi sa Allah ya ba da shaida ya ce Ibrahim ya cika wannan hukunce-hukunce ko dokoki har guda goma. Allah ta'ala ya sa mu dace. Shi ne ma'anar fa'adan mahunna, ma'anar shi fa'adda hunna ta matin. Ibrahim ya zo da wayannan ayyuka cikakkunsu yadda suke yadda Ubangiji Subhanahu wa ta'ala yake nufi. Ta'ala ta'ala lahu daga nan sai Allah madaukin sarki ya ce mishi inni ja'iluka lin-nasi imaman lalle ni zan sanya ka ka zama imam ka zama jagora ga mutane ai qudwatan fid-din ka zama abun koyi a addinance haka Ibrahim yake har kafa ta nade domin shi kan shi bayan talibai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah yakan umarce shi cewa ya bi aqidar annabi Ibrahim واتبع ba إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين saraka Ibrahim tambal ya tabbata abin koyi a cikin addini ala wa min zurriyati ay auladi ij'al a'immatan daga cikin ƴaƴana ma ka sanya waɗansu limamai jagorori ga mutane qala la yanalu ahadu zalimin Allah ya ce alkawari na na cewa zan sa wasu zama jagorori ga mutane a addinance baya haɗawa da azalimai musamman zalamatul kufri azalimai zalunci da na kafirci Ai alkafiri na minhum dalla ala annahu la yanalu ghayra zalimin da ke nuna cewa lallai alkawarin Allah irin na daga darajar mutum ya mai shi shugaba a addini ga mutane lalle baya haɗawa da azalimai shine aya da ke tafe a baya akwai wani ɗan sharhi nan da muka cin karo da shi an samu daga abdullahi ɗan abbas radiyallahu ta'ala anhuma daidai inda Allah ya ce wa ibtala ibrahim rabbuhu bi kalimatin qala sai abdullahi ɗan abbas yake cewa ibtalahu Allah bi taharati Allah ya umarci annabi Ibrahim ne da yin tsarki tsarki shine wannan kalimat din yace khamsun fil ras wa khamsun fil tsarki iri-iri guda biyar sun shafi kai sauran guda biyar kuma sun shafi gangar jiki fil rasi sharif wal mazmama wal istinshaq wa siwak wa farqu ras wannan tsarkin da ya shafi kai guda biyar ɗin da suka shafi kai su ne yanke gashin baki da kurkurar baki musamman lokacin alwala da shaƙa ruwa lokacin alwala da wanka wasu wa da kuma asuwaki duk wannan suna da dangantaka da abin da ya shafi wanka eh, ko alwala sannan wa farko da wannan tsaka kai din wannan za ka yi ya ta ga shari'ar annabi ibrahim alaihi salatu wasalam kamar da bayani ya gabata mu a wajen mu a wannan wato a shari'ar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ko dai ka bar gashin kanka dukan shi gaba daya ka tabbatar da kana tsaftace shi kana sharce shi kana tabbatar da tsafta a ciki zai zama abin sha'awa ko kuma askewa za ka yi to kana da zaɓi a asibiti. ko kai katsu ka rage ko kuma kai ƙwaryar molo duka duk wanda kai baka da matsala insha Allah amma dai ka wargaji wani rabi wani bangare ka bashi wannan ba yadda da wannan ba ba Allah sallallahu ya hana wannan sai da su sauran abubuwan da suka shafi bangaren jiki na wannan al din da Abdullahi dan Abba yake ga mana shine takalimul azfar akwai yanke farauta ko kumba ta hannuwa da kuma ta kafafuwa baki daya wa halqul ana akwai kuma aske wato gashin hamata abun abin da ya shafi aske gashin mara abun wanda da da zama an wanke wajen da ruwa maimakon sharewa da abin sharewa ya halatta idan an yi tsuguno idan abin akwai hoge ko dutse wanda za a share wannan ƙazantar da shi kuma sharewar ta sharu ko kuma solid paper kamar da ake amfani da ita a zamanance ita ma takan wato ɗauke wannan najisa ɗin kuma ɗaukewa mai kyau idan an samu haka to tsarki ya tabbata amma idan aka yi amfani da ruwa wanda ya kowane gamsarwa kamar da mai littafin risala ya faɗa a cikin littafin sana risala yake cewa in an tsaya a ɗaya na nan wato kunce-kunce na tsabtar mafita guda biyu bayan gida ko kowane kowanne ya ka tsaya ya yi sai ya ce amma dai mu a wajen mu mun fi sha'awar a ce a haɗa biyun duka gaba ɗaya in ko za a tsaya a guda da wankewa da ruwa ya fi gamsarwa sannan ya ce wa galar albani mawqufun sahih wannan asarin da muka karanta magana ce ta Abdullah dan Abbas kamar da muka faɗa to a tsayawa akan cewa maganar su ce ko bayanin sa ne ko sharhin sa ne hanyar da hakan ta zo hanyar ce ingantacciya in ji sheik muhammad nasiruddin al-albani allah ya kai da gafara idan kana so ka tabbatar da wannan hukuncin na albani ka duba sahihu abi dawud juz'i na ɗaya shafi uku hadisi mai lamba casa'in da hudu muslim a cikin sahihinsa hadisi mai lamba ɗari biyu da sittin da ɗaya akwai wata ruwaya makamancin wannan inda ya ce manzo Allah sun sana ya ce ashrun min al-fitra akwai wadansu ayyuka guda goma suna daga cikin ɗabi'a suna daga cikin halitta ta asali kasu sharif datse gashin baki waye fa'ul lihiya da cika shi gemu shi gemu ba a so a rika kwatarar wani abu a cikinsa a bashi ya sakata ya wala wasiwak da kuma yin aswaki wasu shaƙul ma da shaƙa ruwa wa ƙasul alfar da kuma datse akai ba ko kumba wa ƙasul marajim da kuma wanke abin da ya shafi hamada wa nasabul ibdi da tsige gashin Hamada wa halqul ana da kuma aske mara wanti ƙasul ma da kuma yin amfani da ruwa wajen tsabtace mafita guda biyu bayan gida ga'idi ko kuma abin da ya shafi bauri cikin wayannan abubuwa guda goma da muka ji a wannan hadisi wanda malam yace yana cin sahih muslim abu ɗaya ne kawai ya bambanta da goman da aka yi bayani a kansu shine ifa'ul lihiyati cika wato gemu cikar gemu ko barin gemu ya cika ya batse ya sha tsawonsa ya sakata ya wala wannan sunna ce yan mazaje bayan Allah amma daga annabawa alaihi salatu wassalam da kuma salihan bayi mabiya annabawa na gaskiya ka ganganci ne da kasada mummuna daga namiji yana kyamar ajiye gemu yana ta yan dabaru yana ta yan kwane-kwane wai tunaninsa kar a ce ya tsoha ko kuma tunaninsa kar ya je neman aure da ce ba da zan mai gemu guzo guzo ya manta cewa tafiya ta riga ta wuce saninsa yan matan da zawarawan yanzu sun fi sha'ar masu gemu din yayin da ake maganar sunna duk wani abin da shahi ma wannan ai ba a kawo shi sunnar annabi ce eh sunnar annabi ce sunnar annabawa ne sunnar annabawa ne to bakin rai bakin fama sai ka tabbatar da sunnar manzon Allah sallallahu masu ayyuka irin na hukuma da suke da doka akan aje me. to su a iya suna da uzuri idan doka ta aikin su ita ce ta hana yin gemu din kuma ba ka da wata hanyar da za ka bar wannan aikin sai ka yi ko kuma da duk kun musulmi za ku bar aikin zai zama kuma cutuwa ga al'ummar musulmi gaba daya to sai ku rike kiyar ku da wannan faɗa da sunna dan a zuciyarku ku je ku aikin a matsayin karhan kar ya zama ɗau'an kar ku zama kun bi wannan dokar ba ku da matsala da ita a'a ku tabbatar da doka ce mai matsala larurar zamantakewar ƙasa kurin ya sa kuke wannan aikin amma ba don haka ba to da ku bar aikin ku rike sunnar manzon Allah shine yafi zama alkhairi a gare ku malamai lissafi ce wa nasitul ta illa an takuna al-madmada abu na goma na manta shi in ji shirawi na wannan hadisin sai ce in dai ba ya zama kurkura baki bane ba sai zama kamar da bayani gabata abubuwan sun maimaitu in banda abin da ya shafi ihfa'ul lihiya cika gemu wallahu a'lam aya ta gaba Allah ya ce wa idda annal baita وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ أن البيت مثابة للناس hakanan ka ambaci sa'ad da muka sanya shi wannan ɗaki wato ka'aba kenan ya zama masabatin linnas wurin neman lada ga mutane wurin da ake ziyarta don a da Allah da bauta don a kambara Ubangiji subhanahu wa ta'ala a sabba shi a nazza shi a tabbatar da kaɗaita sakon abu dokokinsa don neman lada shi ne masabatin linnan wa amnan sannan muka mai da ɗaki ya zama aminci zaman lafiya da lumana da sakin jiki da walwala da katin kare ɗakin kaba sai ka ji ba ka da wata damuwa ba ka da wani bakin ciki kuma duk inda ya maka kaza ba ka zauna in ba buƙatar ma'aikata masu kula da wurin da taso ba ba wanda zai ce tashi daga nan wurin ba irin wuraren ku ba ne ba duk inda ya maka daɗi nan za ka zauna sai dai kamar da yake faruwa yanzu akan ware wuraren zama na mata da wuraren zama na maza a farfajiyar masallacin kenan amma lokacin da ake dawafi wannan babu wani bambanci tsakanin wurin da namiji zai yi dawafi da kuma wurin da mace za ta yi dawafi tabbas wannan wuri ya an sunansa na masabatan linnasi wa amnan lalle wuri ne na neman lada ga mutane ta yadda idan ka lura da wani mai ibada wato zai ɗauke hankalinka ya sa ka kyautata min zanta a tsakani da Allah yake yin wannan ibada ɗin kaga ya dukuma ya dukuma ya tsaya ka'in da na'in yana roƙon Allah yana addu'o'i wani lokaci har ina zubar da kwalla bai san mai ke kusa da shi mai ke bayan sa mai ke ya riga ya koma ga Allah subhanahu wa ta'ala har sai zama abin kallo wurinka zuciyar ta yadda ta gaskata da dukkan alkawarin da aka yi ma wanda ya je wannan wuri don bautar Allah ya yadda kuma ya dukufa yana yin wannan sannan baka tunanin wani zai maka wani abu don mauta ko don cutarwa in ba ƙarfin hali irin ɗan adam ba ya za a yi ka tafi wannan wuri da nufin ka cutar da wani wanda wurin Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wanda ma ya yi nufin zalunci ko wuce gona da iri nufi kawai Allah ce sai ya azabtar da shi ومن ilhadi فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم ومن يرد فيه بإلحاد بظلم wanda duk ya nufin ƙetare iyaka da zalunci a wannan wuri to Allah ya ce nuzikihu min azabin alim za mu ɗanɗana masa nau'i na azaba wanda yake mai radadi niyya kawai ka a aikata babu inda ke da wannan dajar a fadin duniyan nan ba makka wannan masallaci mai alfarma ba waɗanda suka je Allah ya ba su ikon komawa wanda ba zai ba Allah ta Allah ya more mutum da za su je wannan wuri ko aikin haji ko umra Allah ta'ala ya cishe mu wa idza anna albayta masabatan linnas wa amnan ta ambata lokacin da muka mai da ɗakin ba ya zama wurin maimaitawar zuwa ga mutane ai marji'an yatubuna ilai min kulli janibi wuri wanda suke kwarara zuwa gare shi ta kowane bangare duk duniyan nan gaba ɗayan ɗayanta akwai bayan Allah waɗanda zuciya suna nan makale da wannan wurin suna ha maza ha mata ga cewa Allah ya hore musu damar zuwa wannan wuri Allah da falala yake wasu sun je sun koma sun maimaita sun koma sun maimaita wani ma da za ka tambaye sau nawa ya je wannan wurin a rayuwarsa ba ya iya gaya maka ko sau nawa ne wani kuma yana ta hankoro ya samu ya je wanda bai sami iko ba a rayuwarsa bai je gulun ba bai da wani laifi bai da wata kasa bai da wata tuhuma ta bangaren ubangijin sa subhanahu wa ta'ala domin dama da ya shar'anta a je sai zai ce liman safa ilaihi sabila Allah ta'ala ya samu dace ka ambata sa'ad da muka mai da wannan wurin ya zama wuri da ake kan kai abin nan kai komo a kansa ana ta kwarara zuwa wurin daga kowane bangare na duniya wa amnan أي معامنا لهم من الظلم والإغارات الواقعة في غيره Allah ya tsare garin Makka albarkacin wannan ɗaki na Ka'aba daga zalunci da kuma kai hare-hare irin nan mamaya wanda akan gani a wadan wuraren wanda ba wannan ba amma shi ita Ka'aba Allah ta'ala ya tsare ta haka ba za ta faru ba da ita da yardar Allah har kasa ta nade karrajuli yulqa yalqa qatiruhu Kanan rajulu zaka ga mutum yalqa katila abihi fihi fala ya mutum zai iya gamuwa da wanda ya kashe mai uba a nan a ya ga shi wannan shine ne wanda ya kashe mai mahaifinsa amma ba za ga ya afka mashi da kamawa ko kuma da dane ya ɗauki fansa ba saboda mai saboda Allah ta'ala ya ce wa yanzu annal baita masabatan lillahi wa amnan to wannan amnu din shi zai hana mutum ya ga wanda ya kashe mai uba ko wanda ya kwace mishi mata ko wanda ya kore shi wurin aiki ko wani abu makamancin haka ba zai fada mashi da faɗa ba saboda wurin gaba ɗaya wuri ne na aminci wa zo ko banu isra'ila ko maida min maqam ibrahim musallan wurin da ibrahim ya tsaya lokacin da yake bin umarnin Allah da ya umarce shi ya gina wannan ɗaki tare da taimakon ɗansa Ismail alaihi masalatu wassalam to wannan wurin inda annabi Ibrahim ya tsaya shirinsa na ci gaba da gina ɗakin Ka'aba to wannan wurin kuma da shi ya zama wani wuri na musamman musallan na yin wato wuri na yin sallah wannan umarni ne daga Allah a ƙira'a ta wanda malam ya karanta wata khidu ya zama fi'il amur kenan ƙirarwar suna karantawa da fataha wata ka zo sai zama fi limazi kamar da zai zama labari ake bayarwa in an karanta da ka zo ya zama jimla kabariya. in karanta da kisra ya zama jimla insha'iyya jimla kabariya wato labari ake bayarwa wanda al'adar labari in ba wajen Allah ya fito ko manzonsa ba malaman eh, balaga da malaman mantiki suke cewa alkhabar ya hakamilu sidika wal kadib amma banda na Allah ko manzonsa wannan shi kaɗan gaskiya ne shi ko insha shine abinda da ba zai ɗauki ka ce ƙarya ake ko gaskiya ake duk maganar da ba za ta iya ba da kafar a ce ƙarya ka faɗa ko gaskiya ka faɗa ba ita yanda take haka take yanda ka ji ta haka take to wannan idan ke ce mai insha shine kamar umarni in kalle ka kana zaune ce miƙe tsaye za ka ce a ƙarya take yi uku za ka ce a da gaske ne ko kuma tambaye ka me amfanin wannan kyamar tambaya kenan ko kai ta wannan tambayar za ta yi wa ce karya mai ita yake yi ko ko gaskiya ya faɗa irin wannan labaran su ne ake ce ma insha duk maganar da ba za ta iya ɗaukar a ce gaskiya ko karya ba to su ne insha idan an ce wata hiru ya zama jumla iya wallahu a'lam wa alam to shi ne ya bani isra'il idh da'watu tuwajjah ilaihim yace abinda yasa na fassara da banu isra'ila cewa su ake magana da zuwa nan wurin saboda ai maganar gaba daya su ake fuskanta da ita bi himul baitul almataluba ittijahuhu minhum ana tunatar da su wannan aikin da aka nemi su fuskance shi banahu jadduhum ala ibrahim ɗakin da kakansu babban shine ya tsayu da ginin wannan ɗaki na ka'aba wannan kakan nasu babban kuma shine annabi ibrahim alaihi salatu wasalam من مقام إبراهيم جدهم الأعلى الذي آه الذي غريب عندكم وأن وأن يذما باقو أوجنكم وفي قراءة بفتح القاء كما نباني قباتا والضمير إذن للناس واتخذوا سيدما الناس ومعناه وإذا أن البيت مثابة للناس واتخذ الناس وفي كل ترجيب وفي كل ذلك targhibul lil yahudi an yadkhulu millata abihim ibrahim ko tikira ka dauka akwai kwadatarwa ga su yahudawa su ne yahudanci su bi aqidar annabi ibrahim alaihi salatu wassalam domin duk dangantakarsu su suna koma maka ne shine ibrahim mahaifin manyan 'ya'ya guda biyu da suka zama wato su ne tushen yadda duniyar yau take gaba ɗaya ya haifi isma'il layin musulmi kenan da larabawa da shauransu kuma shi ibrahim din shine ya haifi ishaq layin su banu isra'ila kenan domin ishaq shine mahaifin yaqubu yaqubu kuma kamar da aka sani shine mahaifin ya'yan nan guda goma sha biyu wanda suka hada da annabi yusuf alaihi salatu a cikin su wanda wannan tsatsan ne su ne ake kira banu isra'ila wallahu a'lam to lallai wannan kaka nasu babban kaka ne kuma mu ma babban kaka ne a gare mu gaba ɗaya duk tushen ya sake koma wuri guda daga nan kuma a ci gaba da nausawa a tafi har ga wato tushe na asali gaba ɗaya annabi adam alaihi salatu wasalam da ya ce musallan ai ku rike shi makana salatin wuri na yin sallah ku koma da alƙiblar ku ta koma can ku koma addinin annabi Ibrahim ya zama shine fuskantar Ka'aba dan bautar Allah subhanahu wa ta'ala ai wajhata salatin wa qiblataha wa laysa al-maqsud huna al-hajara alladhi qama alayhi Ibrahim yace malamin ce da aka ce wattaqizu min maqam Ibrahim musallan ba ana nufin wannan dutsen da ake cewa maqam Ibrahim wanda aka sa cikin wata kwalba idan ka je dawafi in ka tsaya ka samu iko ka leka ya ga alaman sawu da kafa kan wani dutse wanda aka ce annabi Ibrahim ne ya taka wurin Allah ya so ya bar shaidar sawun annabi Ibrahim akan ta wallahu a'lam to ba shi ainihin wannan dutsen ake magana ba da aka ce wata cikin makamin rahima musallan dan kada zama kamar dutsen ake bauta damuwa ibrahim ya yi amfani da wannan dutsen lokacin gina ka'aba ya taka shi ya dan kara masa bisa dan jin saukin tura bulo Allah ya ce wa ahidna ila ibrahima wa isma'il wa ahidna ila ibrahima wa isma'il an qadra baiti lit-ta'ifina wal-'akifina wa ruk'i sujud Allah ce wa hidina mun yi alkawari ila Ibrahim wa Ibrahim wa Ismail da ɗansa Ismail ma'ana amarna huma mun ba su umarni an tahira baitiya muka ce masa ku tabbatar da tsarkin wannan ɗakin nawa inda Allah subhanahu wa ai adima taharatahu min al-awtani ku tabbatar da ya tsarkaka barin gumaka da aƙidu na maguzanci na gargajiya na kunna ya girma kaka da irin wannan camfe-camfe ɗin nan da makamantansu ku tabbatar da an daina yin haka a wannan ɗakin nawa saboda mai don amfanin littafi don amfanin masu ɗawafin ɗakin masu zagaye ɗakin masu kewaye ɗakin da sunan ɗawafi ko hmm. walakifi da kuma amfanin waɗanda suke zaune a wajen ‘yan gari, ‘yan ƙasa, indijin na garin. An gane ko? Warruka'in sujud da kuma masu ruku'u masu sujida, masallata kenan, jam'uraƙin wasajin ai al-musalli. Fana, ku tabbatar da wurin yana da tsarki na ma'ana da kuma tsarki na hisbi. tsarki na ma'ana shi ne tabbatar da tauhidin Allah a wannan ɗaki tabbatar da babu wani shawa'ibu shirki wasu alamomi na shirka na gargajiya a wajen tsarki na hissu kuma a tabbatar da ba a girke ka bayyana nuga sanar ana bauta musu ba a wajen an kau da su an tabbatar da tauhidi dama ba ma ka'aba ba sauran masallatai mai gaba ɗaya Allah ta'ala ya girmama su ya ƙaunace su ya sharrafa su ta hanyar jingina su zuwa gare shi ya ce masallatai nasa ne kama daga kama har wannan da muke ciki da sauran masallatai gaba ɗaya. Allah ya ce wa annal masajida وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا إنما يأمر مساجد الله إنما يأمر مساجد الله على ومن منع مساجدنا ومن أظلم ممن منع ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ونذيقهم يوم القيامة عذاب السعير ولهم في الآخرة عذاب ولهم في الآخرة عذاب عليم dukan wayannan ayoyi da Allah ramma ya karanta sakon da muke so mu zikara a ciki masallatai dukkanin su na Allah ne dubayar farko Allah ya ce wa annal masajida ai jami'i ne nan ko wa masajida sai ce mai lillahi kaga kayan shi ne dukkanin masallaci gaba daya ballantana ko masallacin Ka'aba masallacin farko da Allah ya fara girkewa don a tabbatar tauhidin ba. da yace ce annal masajida ce kuma lillahi sai bala ta da umar Allah ahadan kar ku kira kowaye tare da Allah a Allah kada yake kira a masallaci shi sa ina mamakin wanda ke ce kansa musulmi musamman a cikin wannan al'umma ta ƙarshe ya karanta wannan ayar a cikin alkur'ani mai girma a cikin suratul jinni amma kuma ka ga a masallacin da ya gina zai bautar Allah da akwai hoton waɗansu shehannai hoto kuma a cikin masallacin zai iya kiran sunayen waɗannan shehannan ya gabatar da bukatunsa zuwa gare su ko kuma aƙalla yarjuhum yana fatar su yi wani abu shehannai wanda dubu ayar abin da ke cewa "Wa'annan masajida lillahi tunda kayan Allah ne fa Lata ta da'u ma Allah saboda kar ku kira kowa tare da Allah ku bar mu Allah kayansa ta yi wa wani ce ana kira Allah Muhammadu to wane ne ya ba da izini ai Allah ne ya ba da izini a hada da sunan Allah Muhammadu a lokacin kiran sallah kiran sallah ma bai yi ba in ba sunan Allah Muhammadu kuma shari'a ce da Allah ta'ala ya karanta Allah ne ce za a yi kalmar shahada ta shigowa musulunci dole a hada da sunan annabi Muhammad in ba a hada ba kalmar shahadar ba ta yi ba musuluncin bai shigo ba dole da sunan shi to dan Allah a duniya sama da ƙasa kawo mun mutum na biyu kuma da za a goya bayan annabi Muhammad kawo na biyu kuma na ce wannan matsayin Allah ne da kansa ya faɗa ألم نشرح لك صدرك بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك نعم ورفعنا لك ذكرك ايه ورفعنا ورفعنا لك ذكرك على قال ورفعنا لك ذكرك لما ورفعنا لك ذكرك ما تاسنجي ورفعنا لك ذكرك الله اكبر الله اكبر وين يجي ورفعنا ورفعنا رفعنا rafa'ana laka zikira kwane wannan ka din Muhammadu ne ko ba shi bane ko shehu ne shehu ne gawusu ne kudubu ne ko wata ne to waye wane ne Allah ya saka muku da alheri. to yanzu Allah ne ya ba da izini bayan ya ce bala ta da'u ma'allahi ahada ne ce amma banda Muhammadu shi na yadda ku hada da sunana da yi. sallallahu alaihi wa sallam ga ba da matsala a nan amma baya ga Adam Muhammadu na ne da Allah duk wanda ka kawo ka zai karba ba don bai ba ba bai za ka ba za ka sha mamaki tsoho da jibgegen riga da alkyabba da zabgegen rawani da dogon tarbi har ƙasa saboda isa da matsayi ko sallama kai mishi ba zai an samu yana bibi da baki saboda akwai dogon tarbi a hannunsa ya je gaban Allah da ƙari ya yi ma Allah ƙari Allah ya ce daga shi sai annabi Muhammadu shi kuma ya ƙara da shehun angonsu ko garinsu ko aƙidarsu ko ɗariƙarsu wallahi tallahi Allah ba zai ansa ba domin addu'a ta jabu ce shi kuma Allah tayyibul la yaqbalu illa sai ba. to haka masallatai na Allah ne hatta wancan ayar da Allah ramma ya karanto ba kana lil mushrikina an amuru, sai ce masajidan lahi nan ma kaga Allah ya jingina masallatai zuwa ga zuwa ga kansa sai ya ce innama ya'muru masajidan lahi ma ya sake jingina masallatai zuwa ga kansa don tabbatar da mallaka tun masallaci na Allah ne da haka da kaje masallaci kaji bayan Allah da manzansa shi ma manzan sai ba akwai gaba sai gaba da za a ambata da ita zo in ba ta zo ba kana iya yin banna kai kwaba da Allah ba ya mai karambani inda ya ce ka hada da sunan annan Muhammadu a ne za ka hada da sunan inda bai ce maka ka hada ba ba ba za ka hada ba na fata an bayanta domin kowa da matsayinsa idan aka samu wannan to an samu ibada mai tsarki an samu ibada mai tsafta an samu ibada mai asali insha Allah ba gaure gaure a yi kamar da Allah ta'ala ya shar'anta kamar da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya zo ya karantar wannan ta ake kira ibada to naka masallaci duka na Allah ne wala da umma ahadan kar ku kira kowa tare da Allah hatta waccan ayar da aka nuna masu hana da ma Allah a masallatayyan Allah zalimai su ne lamba ta daya ya ce wa man azulamu mimman mana'a da Allah nan ma sai da Allah ya jingina masallatai zuwa ga kansa babu wanda ya kai zalunci fiye da mutumin da ke hana masallatan Allah an yi zikara bi hazmuhu a ambaci sunan shi Allah a cikinsu wasu aji kharabiya amma ya fafutukar rusa masallatan Allah amma daina ganin su amma manta da duk wata alama ta musulunci idan kana neman azalimai, wanda suka fi kowa shahara a zalunci lamba ɗaya da su ne wanda suke hana a kira sunan Allah a masallatai Allah tun da masallatai kaya ne na Allah musamman jagoran masallaci kuma shine wannan masallacin na Ka'aba da ake magana wanda shine lamba ɗaya a cikin dukkan masallacin duniya wanda yake mafi falala na biyu a cikin masallacin duniya mafi falalar ibada shine masallacin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ke Madina masallaci mafi falala ko biye da wa'ancan na uku a duniya gaba ɗaya shine Baitul Maqdis waɗanda ke cikin jerusalem wanda yake ƙarƙashin kulawar yahudawa muna roƙon allah ta'ala ya an so mana shi ya dawo hannun masu tauhidi da izinin sayar wannan su ne masallatai guda uku wanda annabi ya ce su kaɗai ne masallatan da za ka iya shiri ka yi guziri ka ɗauki wato fasfar ka ba hukuma ta baka biza ka biya ka biya tikiti musamman kadai dan ka je ka ziyarci wannan masallacin duk duniya wannan suna ake da izini a niki gari a kai ma kowane ɗayan su ziyara da sunan ziyara kurin ka je ko da sallar nafila ka samu kai a ciki to bukata ta biya ka cika wannan abin da ake nema wurin ka ko damar da ka samu su kadai ne inda aka yi a niki gari a tafi don ziyararsu. idan ka aba ne wanda muke magana a kai sai ta kuma ta bambanta da sauran har wayo tana nan a matsayinta in dai ka amaza ka ziyara za ta kai ta to ba a yadda ba ka ƙetare miƙaci ba ka yi wanka na musahabi ka shiga harami ka fara labbaika Allahumma labbaika labbaika umra daga nan haka isa garin Makka idan ka je ka samu da ka aje ɗan eh, guzurinka ko ɗakin da kai masauki to kai dai za ka wuce kaba ka je ka yi ɗawafin ɗakin nan zagaye bakwai idan ka gama ka sha ruwan zanzan ka jika jikinka da shi tabarrukan sai kuma ka ƙara sa safa da marwa nan ma ka ya kamar da shari'a ta yi kayi umra amma su sauran masallacin annabi sunan ba a wannan ibadar a can ba a shar'anta ba kuma ba wani ɗan karambanin da zai je ce zai ɗawafin wurin kuma ya yi ɗawafi ya yi umra a wajen ba a umra dole sai a makka wannan masallacin da ta abada ake magana to da Allah ta'ala shi ke tsara addinin sa kuma da ya tsara shi ne ne sannan idan ka ziyarci masallacin manzon Allah a Madina to shi kaga ba magana miƙat balanna ka sa ihrami a'a kawai zaka tinkari masallaci kamar da zaka shiga kowane masallaci idan lokacin sallar farilla ne ka shiga jami'a kai sallah idan ba lokacin sallar farilla bane ka samu wuri kai tahiyatul masjidi da wa za ka shiga sai da alwala ka yi tahiyatul masjid daga nan sai ka shiga wato ziyara shine ka tafi rauda ta inda gefen kabarin yake ka je gaban kabarin ka yi sallama gai da manzon Allah ka matsa gaba ka yi sallama gai da abokin shi Abubakar ka ƙara matsa gaba kaɗan ka yi sallama gai da Umar dan Khattab radiyallahu ta'ala daga nan shi dan ka wannan ziyara sai dai saura kuma in ka fito sai ka je ka ziyarci baki makabartar madina ga ta nan kusa daga fitowar ka masallacin ga ta tana kallon shingenta bayan nan ka same ku sai ka je ka ziyarci uhudu bayan nan ka je ka ziyarci masjid kuma. su ne wuraren da aka shar'anta maka in ka shiga garin madinatin rasul sallallahu ka ziyarta daga nan kuma sai sauran yawon buɗe ido duk inda za ka je ba wannan ba a cikin garin madina to sunansa yawon bude ido kamar ziyartar masjid kiblataini ko kuma sabo masajid sab'atu masajid ko kuma sauran wurare kila bi'ir usman wanda wurin yanzu an bai da ya zama wani fara hotel masokin baki wanda har yanzu wannan rijiyar da annaba sayyidina usman ya saya an yi maintaining da a tarihanta har yanzu ita ake wato tana nan ana ririta ta ana raya ta ko kuma ka ce za ka ziyarci jami'atul islamiyya ta madina wannan dai duka rage naka in dama ta samu sai ai wannan domin kamar da na faɗa buɗe ido da kuma ita tafiya ita kanta mabuɗi ne na ilimi in an samu dama sai ai wannan amma dai kamar da bayani gabata batun dawafi batun sa'ayi batun wane ne wannan sai a makka ake yi Allah ta'ala ya samu dace to hmm. da aka umarci annabi Ibrahim da ɗansa Ismail lalle su sabunta ginin wannan ɗaki kuma su tabbatar da tsabtace ɗaki din daga dukkan waɗansu shawa'abi shirki waɗansu abubuwa da sukan yi kama da gargajiya kunne ya girma kaka camfe-camfe bautar gumaka duk a kauda wa'annan daga wannan ɗaki a tabbatar da ɗaki ne na dawi da kuma jirma Allah da kadai ta shi da bauta shi shi kadai subhanahu wa ta'ala nan ne inda zamu kwana wannan haduwa ta mu ta yau abinda makaranta daidai Allah ba mu lada da yin aiki da shi wannan muka yi kure Allah ta'ala ya kai mana Allah ya sa Al-Qur'ani ya cece mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk